Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Asabar 18 ga watan Afrilu na shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC da farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa bayan da aka yi jana'izar tsohon shugaban ma'aikatan fadar shugaban Najeriya Malam Abba Kyari jama'a na tururuwa zuwa yin ta'aziyya To ko me mutanen jihar Borno suke cewa dangane da rasuwar tashi? abakiyari mutum ne wanda yawanci mutane ba su san shi wani ne mutum ne abakiyari mai son gaskiya ne abakiyari mai rigo amana ne kuma abakiyar in yayi alheri baya so a sani sannan bana tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim ka almasi garba yake gabatarwa daga bisani muna tafa da labaran wasanni daga nan washington amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. An mika matasa hamsin da ba su da 'yan rakiya daga ƙasar Girka zuwa Jamus waɗannan yaran su ne rukuni na biyu da aka sake musu wuri a cikin mako ɗaya kana ana sa ran wasu ɗaruruwa za su biyo sawu a wani yunkurin rage cunkoson jama'a da girka ke yi a sansanoni 'yan gudun hijira da ke taka rawa a kalubalolin 'yan gudun hijira da turai ke fuskanta prime minister kiriyasko mistakis ya halarci filin saukan jirage na birnin athens domin shaida tafiyarsu bakin haure hamsin daga girka suna cikin 'yan farko a cikin akalla matasan 'yan gudun hijira uku da hamsin da kasar jamus ta amince ta basu matsugunai domin taimaka musu su sadu da iyalansu da suka rabu da su watanni da suka wuce a farkon wannan makon an kai wasu matasa da dama 'yan shekaru goma sha 11 zuwa sha biyar wanda aka miƙa su zuwa luxembourg ƙasa mafi kankanci a nahiyar turai wasu ƙasashe takwas mambobin ƙungiyar tarayyar turai tare da switzerland su amince su karɓi matasa dubu 1,600 shida su ba su matsugunai. Ganin girka na ɗaukar bakoncin sama da bakin haure da kuma 'yan gudun hijira dubu ɗari ko shin wannan zai kawo mata wani sauyi. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana kira ga kawo ƙarshen tankiya da ke ƙara muni tsakanin sojojin ƙasar Myanmar da wata ƙungiyar 'yan bindigan ƙabila da ake kira Arakan Ami a jihohin Rakhine da Chin yayin da mutuwar fararen hula ke ƙara yawa. Tashin hankalin ya samo asali ne daga mutuwar wasu mutane da dama a cikin 'yan gudun hijirar Rohingya da ɗaruruwan mutane da suka makale a kan teku bayan watanni biyu da suka arcewa fitina a Myanmar. Mace-macen kan tekun ba batun faɗa faɗar tsakanin sojojin Myanmar da kungiyar 'yan bindigan Arakan Army kaɗai ne ya haddasa su ba. Amma masu lura da al'amura sun ce alamomi ne na fitintinu da wariya da ake nuna wa ƙananan ƙabilu, lamarin da ya haifar da ƙungiyoyin yiwa gwamnati ta waye a shekaru da dama. mai magana da yawun hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya rupert colville ya ce barkewar tashin hankalin na yanzu tsakanin gwamnati da 'yan tawayen yana shafan fararen hula daga duk ƙabilun da ke jihohin rakhine da chin ciki har da rohingya da chin da muro da diangle da sauransu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc cibiyar nazarin coronavirus ta john hopkins ta ce ya zuwa yanzu mutane miliyan biyu da dubu ɗari biyu ne suka kamu da cutar a faɗin duniya yayin da sama da wasu dubu ɗari da hamsin suka mutu da cutar yayin da kamuwar da cutar ba shi da yawa a nahiyar afirka babban daraktar kiwon lafiya ta who ya faɗa a jiya juma'a cewa akwai yiwuwar ba a samu takamammen adadi a afirka ya ce a makon da ya gabata an samu ƙarin kashi 51 cikin 100 na kamuwa da cutar da kuma kashi 60 cikin 100 na mutuwa a nahiyar afirka in ji dr tedros adhanom ghebreyesus sai dai ya ce ganin yadda ake fama da rashin isassun na'urorin gwajin cutar akwai yiwuwar yawan waɗanda suka kamu da cutar ya haura abin da aka sani a hali da ake ciki kuma washington ta musanta a jiya juma'a cewa amurka ba ta da na'urar gwaji kana tana daukan matakai na sake buɗe tattalin arzikin amurka yayin da kuma take la'akari da tsarewa da kuma kiyaye lafiyar al'ummarta a matsayin wani abu mai muhimmanci mataimakin shugaban kasa mike pence ya ce muna kyautar zato muna da karfin gudanar da gwaje-gwaje ta yadda ya kamata a amurka domin jihohi su kai ga mataki na gaba a cikin lokaci da ya kamata da kuma yadda suke so a matakin farko fadar white house ta tsara za a baiwa wasu kasuwanci kamar wuraren cin abinci da wuraren miƙe jiki damar sake budewa ma'aikatar sojan ruwan india ta faɗa a yau asabar cewa akalla jami'anta 21 aka tabbatar da sun kamu da cutar covid-19 ma'aikatar sojan ruwan ta faɗa a wata sanarwa cewa jami'an jirgin ruwan suna zaune ne a sansanin sojan ruwa na ins angre da ke mumbai ma'aikatan jirgin ruwan suna cikin wani gini ne wanda yanzu aka killace su a ciki galibin su sun bayyana da alamomin cutar kasar india ta tabbatar da mutane 14,425 ne suka kamu da cutar covid-19 yayin da wasu 488 suka mutu a cewar cibiyar nazarin coronavirus ta john hopkins A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, 'yan uwa da abokanan arziki na ta kwarara domin yin ta'aziyya ga iyalan marigayi Malam Abba Kyari, tsohon shugaban ma'aikatan fada shugaban Najeriya, inda suka bayyana shi a matsayin mutum mai gaskiya da riƙon amana. Ga rahoton da wakilin maharuna Dauda ya aiko mana daga Maiduguri. bayan sanarwar da fadar shugaban kasa ta yi na gaba da rasuwar shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa wato alhaji abba kyari yan uwa da abokan arziki ke ci gaba da nuna alhini da makar karban gaisuwa a gidan yan uwan mamacin murya amurka ta kasance ɗaya daga cikin 'yan jaridu da suka yi tattaki zuwa gidan 'yan uwan mamacin da jari a garin maiduguri inda kuma ake karban gaisuwa da mata aziya na game da rasuwan wannan mamaci na kuma su mara tambayan sakataren kungiyar dattawan jihar bondo wato dr bulama maligu biyu game da yadda suka ji da wannan rasuwa ga ma abin da ke cewa abakiyari mutum ne wanda yawanci mutane ba su san shi wani mutum ne abakiyari mai son gaskiya ne abakiyari mai rigo amana ne kuma abakiyar in yayi alheri baya so a sani mu na mutane mu sun doka kan cewa mutum ya zama babban mutum sai ya ringa kawo ya ba su ya ringa yi wannan ya wance ya wanda abakiyar bai iya wannan ba abakiyar mutum ne wanda idan har ya ka ba shi amana to amanan ka tana nan har abada tare muka tashi mun san halinsa mun san yanayin zamansa baya so irin magana banza irin a zanna karkashin bishiya a yi wani magana ko kuma zuwa ya radan wani da sauransu duk abakiyar wannan baya so abin da ban shari ba zai fada a gaban ka ba ba zai fada ba ido saboda haka gashi nan mu borno nigeria gaba musamman shugaban buhari dukkan mun yi shi na kuma samu zaman zanta da wasu daga cikin yan wanda ke karban gaisuwan wannan mamaci kama abin da suke cewa sunana dr babakura kai gama ni ne yanzu kai ba bama na san alhaji ba kyari kusan shekara 58 zuwa 60 da suka wuce don yana bayana da shekara biyu a makaranta so na san shi da dadewa sosai kuma muna ba dai dangantaka ba amma muna ya haka kuma families dinmu suna kurkusa da baban shi da babana haka suke saboda haka kusan dangantakan ne kamar shi marigayi yana da mata nawa da kuma yaya nawa kafin Allah ya masa waje matar shi guda daya yayan shi kuma guda hudu suna na ciroma abba kaka ni ne ciroma ba ma kuma kane ne ba marigayi ba mu sa muka tashi muna kalla shi kamar uba ne mutum ne wanda shi ba gaskiya ba ya so abu da karya yana da discipline sosai haka kuma dukkan mu family muka tashi duk abin da yake mutane ba su gane ba shi kan gaskiya sa yake kuma in yana kan gaskiya sa mu kuma da karana da muka tashi haka mun shi kuma mu muna bin shi haka saboda kaba wato shi uba ne a gare mu saboda haka abubuwan da yayi wasu wani ba zan abin nan ba ya zauna kasashen waje tsohon da yawa ya zo yana aiki a banki ya yi banki a edita jarida na democrat malam abba kyari da yara su ne a jiya juma'a sakamakon wannan cuta na covid-19 yayin da kuma aka yi masa jana'iza a yau asabar a birnin tarayya abuja haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. a gaida haruna dauda biyu Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin ku Yau za a ji kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da daman gaske da suka hada da Mansur Wura na faɗa da Muhammad Ahmad Umar da Khadija matar mai kayan miya Orji Kwatas Gombe da Sani Muhammad Chindo da Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Umar Foreba da Adam Adam da Alhaji Bur Dada da dai sauransu game da batutuwa da dama da suka shafi azumin watan Ramadan. Da kuma kashi na biyu na amsoshin masu sauraron su ma da dama game da cutar lasa fiba da ke barna akasari a arewa masu gabashin Najeriya. To bar mu fara da kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyin ɗimbin masu sauraronmu. mu. game da batutuwa da dama na azumin watan Ramadan, kama daga ma'anar azumin da abin da ya dace mai yin azumi ya yi zuwa waɗanda azumi ya wajaba a kansu, zuwa tsarin azumi a lokutan annoba irin coronavirus da dai sauransu kai har ma zuwa abubuwan da suka shafi goman ƙarshe. Idan masu tambayoyin na tare da mu, ga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar najeriya abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri da kashi na farko na amsoshin da ya baku a jama'a masu mu assalamu alaikum da farko dai shi wata ramadan wata ne wanda yake na tara a cikin watannin shekara na musulunci guda goma sha biyu kuma wata ne wanda allah maɗaukakin sarki ya saukar da alkur'ani mai girma a cikinsa daga lauhil mahfuz zuwa saman duniya wanda kuma daga nan ne aka ci gaba da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayinsa na tsawon shekarun da ya yi yana annabi manzo har ya koma zuwa ga Allah sannan kuma shi wannan wata a cikinsa ne ake yin azumi wanda yake na farilla ga dukkan musulmi wanda yake ya samu iko kuma a cikinsa ne Allah maɗaukakin sarki ya keɓance wani dare da ake ce masa daren lailatul kadari wanda alkhairai da albarkoki da ke cikinsa suna da yawa wadda kuma duk wanda ya dace da ibada a cikin wannan dare da kuma watan ma gaba ɗaya na ramadan to babu shakka annabi sallallahu dangane da hadisinsa ya ce allah maɗaukakin sarki zai gafarta masa in ya koma ga allah a wannan lokaci to ya koma ne kamar radda mahaifiyarsa ta haife shi ba tare da ainihin samun koda zunubi guda a tare da shi ba wanda yake tsakanin shi da allah sannan kuma a yadda ake azumin ramadana da farko dai shine a azumin ramadana wato ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar kamar yadda hadisin abdullahi bin umar allah shi kara masa yadda wadda buhari da muslim suka ruwaito cewa buniyal islamu ala hamsin shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah wa ikami sala wa ita izaka wa hajjil bait wa saumin ramadan wato ma'ana an gina musulunci ne akan ginshikai guda biyar ginshiki na farko shine tauhidi shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne sai kuma tsaye da sallah sai ba da zakka sai kuma aikin hajji da kuma azumin watan ramadana wadda kamar yadda ruwayar ya gabata sannan kuma yadda ake wannan azumi na ramadana shine idan a watan da muke ciki ko kuma watan sha'aban ya kai shi a kwana 29 to daga nan za a fara duban sabon jinjirin wata na ramadan idan allah ya sa a wannan yini na 29 ga watan sha'aban aka dubi yamma bayan rana ta faɗi kenan aka ga ainihin wato jinjirin wata na ramadan to idan labari ya watsu ta hanyar ah, da ya inganta musamman jagorori na musulunci ko kuma jagoran al'ummar musulmi sarkin musulmi kenan da waɗanda suke a su waɗanda suka ayyana waɗanda suke ɗauke da wannan nauyi to azumi ya zama wajibi ga duk wanda ya kai wannan lokaci yana musulmi yana mai hankali kuma baligi kuma lafiyayye sannan kuma mazauni ba matafiyi ba kuma labari ya iske shi don haka azumi zai tashi da shi washe gari ya zamo ɗai kenan ga wata na ramadan sannan kuma koda a ce wannan wata na sha'aban din ya zarce a ranar farko dubin farko 29 gare shi ba a ga watan jinjirin wata ramadana ba to idan gari ya waye ya zamo lissafi 30 kenan ga watan sha'aban don haka idan watan sha'aban din nan ya cika kwana 30 ko da ba a ga jinjirin watan ramadana ba to washe gari dole a tashi da azumi saboda lissafin musulunci na kwanakin wata ba sa wuce talatin kamar su kai 31 ko kuma a ce 28 ba sa haka nan don haka idan mutum ya samu labari kai tsaye abin da zai yi shine zai yi niyyar wato azumtar wannan wata na ramadana gaba ɗayansa kuma a yadda ake azumin shine ko kuma yadda ake ɗaura niyya ɗin shine mutum bayan ya kudurta a zuciyarsa zai yi niyyar azumin watan ramadana gaba ɗaya to ya sani cewa azumin kansa shine ya kame daga barin ci da sha da ainihin wato jima'i da kuma shigar da wani abu na abinci ta kafofin a bakinsa ko ta hancinsa ko ta idanuwansa ko ta kunnuwansa ko ta duburansa ko kuma saduwa da iyali da rana mutum zai bar wannan ne tun daga ketowar alfijir har zuwa faduwar rana da niyyar yin ibada to wannan shine ake kira azumi na ainihin wata ramadan wadda kuma zai ci gaba da yin azumin nan ne kamar yadda muka faɗi idan rana ta faɗi babu ita babu alamarta to sai kuma a sha ruwa an kai ɗaya kenan har kuma a ci gaba da azumin zuwa tsawon kwanakin da aka ce an ga wata na ainihin shawwal wato ma'ana koda kwana 29 ne ko kuma koda kwana 30 nan sannan kuma a waɗanda azumi ya wajaba a gare su na farko dai shine musulmi na biyu a cikin musulman ma wanda yake baligi wato ma'ana in mace ce wacce ta fara yin al'ada jinin haila ya fara zuwa mata to wannan yin azumi a gare ta wajibi ne sai dai in haila ta zo ta tsaye da azumin ai bayan daukewar hailan kuma ta ci gaba da yi sannan in namiji ne wadda ainihin ya fara mafarki yana ganin maniyi to shi azumi ya wajaba a gare shi sannan kuma dukkan su bayan musuluncin da kuma balagar su zamo masu hankali bayan hankali ba mahaukata ba ne kenan ma'ana tunda shi mahaukaci dai an ɗauki alƙalami a kansa bai san halin da yake ciki ba balle ya san ibada yake ko ba ibada ba bayan hankali ya zama na lafiyayyu ne azumi ana ɗauke ma wanda yake da lalura ta rashin lafiya wadda in mai warkewa ne to bayan ya warke sai ya ainihin rama azumi in ko ba mai warkewa ba ne to akwai dai yadda shari'ar musulunci ta tanada zai yi azuminsa saboda haka azumin nan wanda yake lafiyayye shi yake yi sannan kuma mazaunin gida ba ainihin matafiyi ba domin akwai sauki da aka tanada ga wanda yake musulmi mai hankali baligi amma yana cikin halin lalura ta tafiya tafiyan nan tafiya ce ko da a jirgin sama zai yi ko a mota zai yi ko a kan wata dabba zai yi ko a ƙasa zai yi ta matukar dai ta kai ƙasaru kuma ba tafiya ce ta saban ubangiji ba to shi wannan a an ɗauke masa yin azumi har zuwa lokacin da ya gama tafiyar ta sai isa inda za shi sannan ya ɗora bayan azumi kuma ya rama abin da ya sha a yayin da yake cikin wannan hali na tafiya sa'annan abin da ya shafi suwa aka ɗauke musu ramadan to su waɗanda aka ɗauke musu azumin watan ramadan akwai kamar da muka yi bayani a mara hankali sannan kuma akwai mara lafiya sannan akwai kuma mai ciki wacce take tsoron in ta yi azumin nan tana yiwuwa ɗan tayin da ke cikin cikinta zai galabaita ko kuma ita in bata ci abinci ba za ta cutu to ita ma an ɗauke mata yin azumi sannan kuma macen da take jinin haila ma'ana jini na wata-wata da ke zuwa wa mata idan jinin yana zuwa to a lokacin ita ma za ta dakatar da yin azumi ko kuma jinin haihuwa in mace ta haihu jini na ainihin wato biki yana ci gaba da zuwa to ita ma za ta dakatar da yin azuminta har sai wannan jini din ya dauke sannan ta yi lissafi bayan azumi ta rama abin da ta sha a na wannan ainihin wato azumi din sannan kuma akwai waɗanda suke tsofaffi sai kuma kashi na biyu na amsoshin masu sauraron mu da dama waɗanda ke son jin tarihi da kuma bayani kan cutar lasa fiba wadda aka akasari ke addabar 'yan arewa maso gabashin Najeriya. Idan masu tambayar na saurare, ga kashi na biyu na amsoshin da wakilin sashen Hausa a Bauchi Abdulhab Muhammad ya samu daga jami'in kiwon lafiya a babban asibitin koyarwa na jami'ar abokar tafa da ke Bauchi Dr. Ibrahim Maikuɗi wanda ya ɗora daga inda ya tsaya a makon jiya da cewa cutan an yi masa suna ne ko lakabi da garin da aka fara samun bullan kwayan cutan wato lasa wasu suna cewa an sami cutan a wajejen 1942 ne wasu kuma suna cewa a wajejen 1969 to amma alal hakika dai an fi raja a kan cewa wajejen 1969 din ne daga nan da aka sake samun sa a wajen ta ma'aikaciyar lafiya wanda take aiki a wani asibitin mission a garin jos daga nan still aka sake samun sa a wajen wani likita wanda su ma duka sun samu cutar ne yayin da suke aiki to wannan cuta wanda yake zazzabi ake kiransa baya ga zazzabi da ake ji yaya akwai wasu alamomi waɗanda yake ke nunawa cewar wannan zazzabin lasa ne ya eh, kwarai da gaske akwai alamomi kuma wato ita cutar lasa tana tafiya da alamomi ne wanda suke da kamanni da cutan malaria da kuma cutan ebola da kuma cutan typhoid fever so hakika alamomin suna tafiya tattare iri kusan iri ɗaya ne sai dai akwai 'yan bambance-bambance kaɗan wanda kuma ba a tabbatarwa a gane cewa lasadin ne sai an je an yi gwaji ko an yi bincike a wajen bincike a laboratory kenan amma abin da yake yawan zuwa da shi shine yakan zo da tsananin ciwon kai da mutuwan jiki da mutuwan gabobi da zazzabi mai zafi sa'an nan ta yi tsanani kuma akan samu fitan jini ta kafofin jini kamar su baki su hanci su ido har su ramin tsuliya da sauransu duk wani kafa dai na dan adam akan samu eh, fitan jini ka ba da waɗannan nau'o'i da irin dangogin wannan ciwo kenan yaya batun yana da alamu irin na coronavirus da muke gani yanzu? A'a gaskiya ba da alamu irin na coronavirus. da shi cutar corona abu ne wanda ya shafi ke ya shafi huhu shi kuma eh, eh, lasafi ba ba abin da ya hada shi da huhu saboda haka alamu kawai irin na corona sai a ce corona ma yana zuwa da zazzabi mai zafi to haka zalika shi ma lasafi ba yana zuwa da zazzabi mai zafi to ta wajen zazzabi kan hakika dukansu suna zuwa da zazzabi to gan dai wannan cuta a najeriya ne ya fara bulla a wasu jihohi ne wannan cututtuka suka fi yawa baya ga ita kanta borno da plateau inda aka fara samun bayyananta to hakika shi wannan cuta na lasafi ba a najeriya ya fara bulla amma kuma wato cuta ce wanda an tallaka shi da an fi yawai yawaita sa a kasashe na yammacin afirka musamman najeriya din da saliyo liberia gini da ghana wayannan kasashe guda biyar ne mace afirka inda aka fi yawan samun su kenan a nigeria kuma kusan babu jihar da ba a samun labarin bullan wannan cuta sai dai a ce mai yiwuwa a wasu jihohi an fi yawan an fi ganin yawan bullan su kamar yanzu a nan alal hakika kaga an fi samun sa a wajejen su benue shi kuma dalilin shine saboda yanayin abubuwan da suke jawo shi koko ita dabban da take rike da ainihin abun kafi kafin ya zo ya samu dan adam kamar bera kenan tunda su can sun fi yawan samun beraye amma ala hakika ba inda ba beraye a kasar nan so kusan kowane jiha ana samu a nan jihar mu ta bauchi akwai jihar plateau akwai duk kusan jihohin mu na arewacin kasar nan akwai su har ta su jihohin kudancin kasar nan ma akwai wayannan eh, labulan wayannan cuta na eh, shi lasafi ba baya ga wannan bayani da kai man dokta yaya irin hatsari da take da shi dangane da wajen lahanta mutane to lallai tana da hatsari sosai musamman idan aka ce mutum ya riga ya kamu da kwayan cutan yakan iya halban dan uwansa da zaran an samu eh, eh, wani alaka wanda wani miyau ko wani jini ko wani ruwa hakan na jikin mutum ya taba wani mai dauke da kwayan cutan akan samu shi yasa akasari kwayan cutan an fi kama ana ana ta'allaka ta da cewa wai nosocomial infection wanda an fi yawan kama ta daga asibiti To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na amsoshin tambayoyi kan azumin watan Ramadan da kuma kashi na uku na amsoshin tambayoyi kan cutar lasa ba. yanzu a madadin shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar najeriya abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri da ke an samu da tambayoyi kan azumin watan ramadan da kuma dr ibrahim mai kuɗi da shi kuma ke an samu da tambayoyi kan cutar lasafi ba sai kuma wakilanmu a Kano da Bauchi Mahmud Ibrahim Kwari da Abdulham Muhammad da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Haili Hailu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. A gaida Ibrahim Kalmasi Garba yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga Washington. Wasanni a takaice. Ƙungiyoyin ƙwallon kafar da ke fafata gasar Premier ta Ingila suna shirye-shiryen soma a Tisaye domin dawowa fafata wasannin gasar. Hukumar kwallon kafar Ingila ta shata ranar 8 ga watan Yuni domin ci gaba da kakar wasanni ta shekara ta 2019 da 2020. bayan da aka dakatar da su tun a ranar 13 ga watan maris sakamakon annobar coronavirus a wani taron masu ruwa da tsaki na gasar ta premier a jiya juma'a an tattauna yadda gasar za ta kammala a cikin kwanaki 40 inda dukkan kungiyoyin suka tamke da marar fafata sauran wasanni 92 na gasar ta bana da suka rage a yayin da ake ci gaba da zaman makokin rasuwar shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasar najeriya abba kyare manazarta na bayyana mutuwarsa a zaman babban rashi ga sha'anin wasanni a kasar ministan wasanni na kasar sunday dare a sakonsa na ta'aziyya ya zayyano irin fafutukar da marigayin ya sha yi domin ceto sha'anin wasanni a kasar da ga shiga matsala masu fashin baki a kan sha'anin wasanni da dama kuma suna bayyana namijin kokarin da marigayi abba kyari wanda masoyin wasanni ne ya yi mafi shahara daga cikinsu su ne sa'ad da 'yan kwallon najeriya mata na kungiyar super falcons suka yi wata zanga-zanga akan rashin biyan su haƙoƙinsu a harabar ginin majalisar dokoki ta tarayya a cikin watan disamban shekara ta 2016 inda abba kyari da kansa ya riske su ya kuma yi musu alkawarin biyan su cikin sa'o'i 48 alkawarin da kuma aka cika musu haka kuma marigayin ya taba zuwa da kansa ya tarbo 'yan wasan na super falcons a filin jirgin saman namdi azikiwe da ke abuja da saukar su bayan lashe gasar cin kofin nahiyar afirka a kasar ghana kyari ya rasu ne a jiya juma'a sakamakon cutar coronavirus a najeriya da tsohon shahararren dan wasan kasar john michael obi ya bi sahu a wajen tallafawa jama'a marasa karfi domin samun sauki a lokacin dokar hana fita da hukumomi suka kafa da manufar dakile cutar coronavirus a cikin wannan tsarin an ruwaito cewa michael obi ya rarraba fakitin kwai kusan dubu biyu ga mabukata haka kuma ya yi kira ga masu karfi a kasar da su rika tallafawa marasa karfi a cikin wannan lokaci na bukata a wani labarin mai kama da wannan kuma wasu zaratan 'yan wasan afirka da ke taka leda a ingila su ma sun samar da tallafi ga marasa karfi a kasashensu na haihuwa aaron wan bisaka ya bayar ne a sa ta jamhuriyar demokuraɗiyyar congo danny welbeck a ghana yayin da shi kuma wilfred zaha ya bayar a ƙasarsa ta ivory coast murtala faruk sanyin na a washington dc A gaida Murtala Faruku Sanyin na yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da takaitattun labaran duniya. An mika matasa hamsin da ba su da 'yan rakiya daga ƙasar Girka zuwa Jamus waɗannan yaran su ne rukuni na biyu da aka sake musu wuri a cikin mako ɗaya kana ana sa ran wasu ɗaruruwa za su biyo sawu a wani yunkurin rage cunkoson jama'a da girka ke yi a sansanoni 'yan gudun hijira da ke taka rawa a ƙalubalolin 'yan gudun hijira da turai ke fuskanta hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya tana kira ga kawo ƙarshen tankiya da ke ƙara muni tsakanin sojojin ƙasar myanmar da wata ƙungiyar 'yan bindigan kabila da ake kira arakan ami a jihohin rakhine da chin yayin da mutuwar fararen hula ke ƙara yawa tashin hankalin ya samo asali ne daga mutuwar wasu mutane da dama a cikin 'yan gudun hijirar rohingya da ɗaruruwan mutane da suka makale a kan teku bayan watanni biyu da suka arce wa fitina a myanmar cibiyar nazarin coronavirus ta john hopkins ta ce ya zuwa yanzu mutane miliyan biyu da dubu ɗari biyu ne suka kamu da cutar a faɗin duniya yayin da sama da wasu dubu ɗari da hamsin suka mutu da cutar yayin da kamuwar da cutar ba shi da yawa a nahiyar afirka babban daraktar kiwon lafiya ta who ya fada a jiya juma'a cewa akwai yiwuwar ba a samu takamammen adadi a afirka to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka na a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe in allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma hail hail da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau muhammad hafiz baba ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc